wasalatu wasalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الدرس abi hatim wa abi حاتم Za mu tashi darasi na biyar wanda zai magana akan littafi na aƙida wanda abu zur'atar razi ubaidullahi bin abdulkarimin razi wanda aka haifa a shekara ta 210 ya rasu a shekara ta 264 yana da shekara 54 da kuma abu hatimin razi muhammad bin Idris razi wanda aka haifa a shekara ta 240 ya rasu a shekara ta 327 yana da shekara 87 kenan sai da wato shi abu zur'atar razi ubaidullahi bin abdulkarim razi sai da irayu shekara talatin a duniya sannan aka haifi abu hatimin razi eh, kuma abu hatimin razi ya fi shi dadewa a duniya amma shi kuma ya girme shi wajen shekaru tunda shi ya shekara tamanin da bakwai shi kuma ya ce shekara hamsin da hudu kawai idan an ce aƙida ma'khuzu min al-aqdi al-aqdu war-rabtu wash-shiddatu wal-ihkam shi ake kira aqida lughatan wala ta'zimu uqdatan nikahi uqda kulli kenan hu bil uqud wa min sharrin nafathati fil uqad al uqad jam'u aqd shine ma'anarsa lughatan al aqdu al ashaddu wa rabtu wal ihkam bi quwwatin abinda aka kulle shi aka tifke shi aka ɗaure shi aka tamke shi da ƙarfi yadda ba zai ware ko ya kwance ba shine ma'anan asalin kalman akadu to aƙida lugatan kuma shine ma'anansa kenan aƙida istilahan shine jazamul kalb ko hukumar zihinil jazim zuciyarka ta gamsu da abu ɗari bisa ɗari in wafaƙa alhaƙa fa huwa haqqun wa in khalafa alhaqqa haqq fa huwa batil haka shi sa ake samun aqida in ka ce ina da aqida sai a ce wacce sahiha ko fasida da akwai al-aqidatu sahiha akwai al-aqidatu fasida aqida as-sahiha shine aqidar da take wafaqa alhaqqa wal waqi'a wacce ta dace da littafin Allah da sunna annabi ta ce aqida mai kyau yanzu kama aqidar mu akan cewa Allah shi kadai ne ba haife shi ba bai haifa ba lam yalid wa lam yulad to kuma da aƙidar akasin haka masu cewa Allah an haife shi ko ya haihu to kaga wannan wannan mu aƙidar mu sahiha ce su kuma aƙidar su ce fasida haka nan aƙidar mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci kowa shi ya halicci komai komai in ba Allah ba to halittar Allah ne isnainiya tabbatar da isnainiya mun yadda akwai Allah akwai halittun Allah ba na uku daga Allah sai halittarsa ba ɗaya bane ba kuma uku bane ta ko waɗanda suka ce ɗaya ne da Allah da halittar duk koma suke su cure su mulmule su lailaye su haɗe shi ne ittihadiyya ko hulul wal ittihad wani ya shiga cikin wani ko halittun su shiga cikin Allah ko Allah shiga cikin halittun masu wannan aƙidar na hulul wal ittihad kaga kenan wannan aƙidar fasida ce amma aƙidar da ta ce wallahu khaliqu kulli shay ta tabbatar da abu biyu al-khaliq wal makhluq al-khaliq lahu sifatuhu wa lahu zatuhu wal makhluqat laha sifatuha wa laha zatuha to wannan shine aƙida da haka aƙida kowa yana da aƙida sai dai aƙida mai kyau akwai aƙida mara kyau da haka shine hukumin zihinul jazim kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya faɗa cikin sharhul aqidatul wasiliya to abin da ake nufi aqida shine hukumar zihin aljazim in dabaq alhaq wal waqi'a fa huwa haqqun wa maqbul wa in khalafa alhaq wal waqi'a fa huwa mardudun ha gani wa abin nan قال عبد ibn abi ابي حاتم قال عبد الرحمن ابن ابي ibn abu hatim shine wato dan abu hatim din shi abu hatim razi sa'altu abi wa aba zur'ata an mazhabi ahli sunnah yace na tambayi babana sa'altu abi na tambayi babana babansa shine abu hatimin razi wa abu zur'ata da kuma abu zur'atar razi duk asalin garin rayi ne rayi to sai ake kara zayin din nan don ya karanta sosai amma garin rayi ne rayi can cikin wato yankin khurasan wato khurasan a nan ne aka fara samun falsafa ta ginta shigo cikin musulunci wajen yankin iran din nan tunda dama akwai daula tsohuwar daula ta maguzawa to mafi yawan waɗanda suka musulunta a yankin da ba su samu karantawa mai zurfi ba ba su rayu a yankin hijaz ba wanda a nan ne musulunci yake da ƙarfi sai suka zama ilimin addinin bai isa ba kuma ba su rabu da aƙidunsu da suka baro na maguzanci ba suka cakuɗa maguzancin da musulunci sai suka haifar da wata aƙida kuma shine kaga bidiyo'in nan duk da suka barko cikin musulunci mafi yawa daga wannan yankin suka barko to shine yace ya taushe kuma Allah ya taimaki waɗannan manyan malaman hadisi guda biyu Abu Zur'atar Razi da Abu Hatimin Razi su suna kan tafarkin sunna suna kan tafarkin hadisi suna kan tafarkin wato manyan malamai da suka gabace su na ahlus sunna wal jama'a to sai aka fara kowa anan tunda guri ya riga cakuɗe bid'a ta yi yawa abubuwa sun gurɓace dole ne ka bayyana taka aƙidar domin ka fita wanda za mu ga can ma ɗabari ya bayyana tasa aƙida tunda an tuhume shi da shi'a an tuhume shi da tawakkufin lafazi so shi ma sai ya bayyana tasa aƙidar cewa gafi aƙidarsa so dole ne suka yi ta yin rubutu kowa ya faɗi aƙidarsa domin kada a yi masa sharri bayan ya rasu a zo a ce aƙidarsa iri kaza ce an mazahibi ahli fi usuluddin wato yace na tambayi babana wa ba zur'ata an mazahibi ahli sunnati menene matafiyar ahli sunna fi usulidini an ce ahli sunna shine ma kana alaihi nabiyu wa ashabuhu min al-aqidati wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaq shine ma'anan sunna abinda annabi alaihi salatu wasalam yake kai da shi da sahabbansa na su. da ibadarsu da mu'amalarsu da halayensu kuma dama addinin gaba ɗaya ai abu hudu ne addini gaba ɗayansa abu hudu ne akwai imani akwai ilimi akwai ibada akwai akhlaq duk bayanin da zaka yi addini ba za ka fita daga wannan hudun ba su ne saƙonnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su imani ilimi ibada akhlaq kuma duk inda kaga mutum ya yi fice a cikin ɗayan hudun nan ya yi fice duk wanda kaga ya tsere sa'a a cikin hudun nan zai tsere sa'a ko dai ya fi ka imani na'am ko ya fi ka ibada ko ya fi ka ilimi ko ya fi ka kyawawan halaye sau da haka a nan ne ake samun tanafusi a nan ne ake samun ziyadar imani da nukusani to su sahabbai sun fice da imani saboda su ne suka yadda a karan farko cewa allah ya aiko annabi kuma duk abin da annabi na ya zo da shi gaskiya ne daidai ne ko labari ne ko hukunci ne sun yadda da labaran da duk annabi sallallahu alaihi ya kawo daga allah cewa wannan labarin gaskiya ne sun yadda da dukkan hukuncin da annabi alayhi salatu wasalam ya kawo ko ya zartar ko ya faɗa cewa wannan hukuncin adalci ne da haka su suka fice a bangaren imani kuma ga ibada ɗin ga kuma ilimin ga kuma halaye masu kyau ɗin tabi'ai suka zo su ma suka kwashi nasu to su kuma zamanin tabi'ai ibada ta fi ƙarfi saboda sun tarar da sahabbai su sun yi yaƙi ne lokacin yaƙi ya fi yawa duk da za a wuni ana yaƙi kuma a kwana ana sallah haka Allah iya be su a wuni ana yaƙi a kwana ana sallah sai ka ga cewa to ai an gaji kamata ya kwanta da safe ko kuma ka ce an sha an sha wahala da safe ya kamata a kwanta da daddare ko kuma an kwana ana sallah kamata ya bacci da rana to sai ka rasa kanu kalilan minan laili ma ya baccin su kaɗan ne yasa duk ƙarshen ya ga mafi yawan rayuwarsu a ƙarshe makancewa su kai saboda idi ba bacci da ƙurar yaƙi da rashin bacci to kaga wannan shi ne wa ma adaraka adaraka su biyun kenan alaihil ulama da abinda suka riski al'ulama a malamai fi jami'il amsari a dukkan garuruwan da suka kewaya domin dukkaninsu sun yawon neman ilimi shi abu hatimin razi shine wanda ya haddace hadisi dubu ɗari akwai wani ɗalibi ana karatu sai ya ce idan abu hatimin razi bai haddace hadisi dubu ɗari bai ce matarsa ta saku sai aka tashi aka tafi wajen abu hatimin razi din aka ce ga wani ɗalibi can ya yi rantsuwa cewa idan baka haddace hadisi dubu ɗari ba matarsa ta saku to yanzu ya za yi sai murmushi ya ce to shi me yasa ya wannan rantsuwar ce je rike matarsa ba ta sako ba na haddace hadisi dubu ɗari har sama da haka <laughs> a gani shi kuma abu zur'atar razi shine wanda ya shekara arba'in yana limanci tun yana dan shekara goma sha hudu aka raɗa shi limanci dama na ce muku shekara sa hamsin da hudu a duniya to yake ta limanci to wata rana har zuwa ƙarshen rayuwarsa shine limami sai wata rana sai wani ya tambaye shi wani ɗalibi ya ce gafata mala na ga an yi rubutu an rubuta ayoyin ƙur'ani a jikin garin masallaci sai ce an yi rubutu a garin masallaci bai halatta ba wasu malamai sun halatta wasu sun ce bai kamata ba amma ni ina cikin malaman da suka ce bai kamata a dinga rubutu a jikin katangun masallaci ba sai ce to ai gafarta malam masallacin da kake ba da sallah gashi an yi rubutu ni ban taɓa gani ba duk shekaru arba'in nan da na ina ba da sallah ban taba kallon garu ba tunda ba shi na zo kallo ba na shigo masallaci kai na na ƙasa in kuma na yi sujada ina kallon inda na yi sujada a karama kalla wa ma ya attaki da nazari akan ayoyin Allah da ya halitta shi ma yana kara mutum imani ka ɗauki kuda ka ɗauki sauro ka kalli abin mamaki sauro ɗan mitsi din amma ya ga hana ka bacci kaga wannan wata aya ce ta Allah kuma ga to shi mai ya kashi shi fa cin abinci ya zo ya zo shan jini ne kuma an ce saboda abin mamaki na sama yana iya tantance jinin da zai sha akwai o kaza akwai kaza in ya ji ba irin wanda yake bukata ba ne sai ya zo ya yi tahalil tukunna ya tantance kalar jininka sannan kuma sai ya huda da allurarsa sai ya ɗiba abin da yake bukata ya tafiyarsa walƙur'anu shi wannan kur'ani kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi alƙur'ani ba halitta bane ta dukkan fuskokinsa me ma'anar dukkan fuskokinsa shine idan ana rubuta ƙur'ani to bagar Allah ake rubutawa alƙalamin da shi mai rubutun halittu ne amma abin da yake rubuta ba halitta bane idan mutum yana karanta qur'ani shi mai karanta qur'anin makhluk ne hurufan da yake fitawa makhluk ne amma qur'anin da yake fitarwa ko ba makhluk bane idan ka haddace qur'ani kai da ka haddace makhluk ne kwakwalwarka makhluka ce amma kuma abin da ka haddace ba makhluk bane shine shi ne abin da Imam Ahmad ya faɗa wanda daga nan ne rushe kofar shigo da bid'a a cikin addini suka ce kuma kaddara khairuhu wa sharruhu min Allah ta'ala abinda ya same ka mai daɗi da mara daɗi duka daga Allah ne ba daga gare ka ne kai kawai sababi ne shi Allah ta'ala shi ke kaddara komai kai fa'ilin ne kai mai aikata abin ne amma ba kai ka halicci abin ba da haka ne maratibul imani bil qadar guda hudu ne alkitabatu wal mashi'atu wal khalqu wat tanfis wato babu abin da zai faru a duniyan nan sai ya bi matakai hudu ilmuhu ilmu eh, ilmuhu kitabatuhu mashi'atuhu wa khalquhu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takawinu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takawinu ilmun kaga ba abin da zai faru sai ya shigo ta ilmin Allah a hada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada komai yana cikin sanin Allah wa inda hu ghaib la ya'lamuha illa hu inna Allah inda hu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law yakunu kaifa yakun qabla an yakun a gani ilmuhu yashmal mustahilat wa ja'izat ha gani mustahilat wa ja'izat wa wajibat wal bawatin wa zawahir wal awwal wal akhir wa zahir wal batin ahata bi kulli shay'in ilma Ilmu ghayru masbu'in bi jihar wala malhuqun bi nisyan babu mantuwa a cikin ilimin Allah babu jahilci masbuki a ce Allah bai sani ba daga baya sani ko kuma ya sani ya manta la yadullu rabbi wa la wanda ya fi kowa daraja a cikin wannan al'umma bayan annabinta shine Abubakar ne siddiku saboda bid'a ma ta shigo na wasu na gaba Abubakar ne malam ba ɗaya ba to shi yasa yana cin aƙida ake sawa shi a cikin aqida cewa sayyidina Abubakar shine lamba ɗaya so waɗannan abubuwan da muka faɗa guda hudu da ake fice da su wa za ka haɗa shi da Abubakar ya tsere masa idan ana magana imani shi da ya tashi imani ma bai ce a bashi dalili ba ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni manzon Allah ne ce na yadda aka ce baka bukaci dalili bai ce ai ina da dalili wanda muka rayu da kai sama da shekara arba'in muna tare baka taba yi wa mutum karya ba ya ka wa Allah karya to imanin kenan ilimi ko dama guri biyu ne kawai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji babu abubakar amma duk masu tarihin abubakar suna cewa shahidal mashahida kullaha duk inda annabi ya shiga abubakar ya shiga to dama waye ilimin annabi ne ilimin in kana tare da shi ba sai abin da ka kwasa ba dai kana tare da annabi komai ka kalla karatu kake tafiyarsa karatu ne zamansa karatu ne murmushinsa karatu ne shirinsa karatu ne shiga gidansa karatu ne fitowa ka shine karatun kai ta kallon annabi sallallahu alaihi wasallam kawai karatu kake na'am shine karatun to wanda yake tare da annabi shekara ashirin da kafin nan shekara arba'in bayan nan shekara ashirin da to ya za ka ce karatu dai ana magana zurfin karatu sannan umar dan khattab summa usman bin affan dama sabanin sahabban ma ya fara ne daga kan usman da aliyu amma ba su da sabani akan abubakar sannan umar inda sabanin yake aliyu za a gabatar akan usman ko usman za a gabatar akan ali a nan ne aka samu saɓani amma kuma ƙauli rajihi ko kaulin da ya furin jaye shine sai an ce usman sannan a ce ali su ne dai halifofin nan shiryayyu mahadiyuna waɗanda suke masu shiryawa su ne shiryayyu waɗanda Allah ya shiryar da su kuma su ne halifofin annabi sallallahu alaihi salama kuma sirikansa kuma sahabbansa kuma dukkansu muhajiruna kuma dukkaninsu quraishawa wa'annan asharatar lalina sammahun rasulullahi sallallahu sannan su goma na ragowar shida talhatu bin ubaidillah da kuma eh, zubair bin awam da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqas da sa'idu bin zaid da kuma talhatu da zubair da waɗannan su ne da abu ubaidatu bin jarra su waɗannan su shida su ne waɗanda cike cikon waɗannan hudun su zama goma. da aka ba su bishara da aljanna ba su kaɗai ba ne an yi wa mutum 313 bishara da aljanna su ne wanda suka je yakin badar ta lalla itala ala ahli badari fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum sannan an yi wa kuma wasu ko haka bishara da aljanna kamar su bilal kamar su wannan mata baka da ta zo ta ce ya rasulallah ina da cutar farfadiya kai min addu'a Allah yi min yace ko kuma in miki addu'a Allah ya baki aljanna ta ce to kai min addu'a Allah ya bani aljanna amma kai min addu'a ko da ciwon bai dauke ba duk sanda na faɗi kada na yi tsirara don wata ran na faɗi sai na yi tsirara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata haka to kun ga wannan duka an musu bishara da aljanna gana na fatima ita ce ma ita ce shugabar saurauniyar matan gidan aljanna ga hassan da husaini su ne shugabannin samarin gidan aljanna ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu ummahatuhum da Allah ya ce kada a aure su kasi ta kaba duk wata mace in mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ko matar shehi waye ko malam waye amma banda matan annabi saboda ta kaba alama ce ta karewa aure to an mace ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma yanzu ta zama furi kowa ma zai iya aurar ko mata wace ce amma su matan annabi ba sa ta kaba saboda su ba za a aure su ba wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada ka ku auri matansa a bayansa har abada sai Allah ya kira shi matansa wanda kuma kaga inda za su kare ta kaba da sai a ce in ya wuce kenan matansa ne a duniya matansa ne a lahira to kaga wannan duk yan aljanna ne wa shahida lahum bil janna kuma ya basu shaida cewa su yan aljanna ne wa nashhadu ala ma shahida bihi wa qawluhu mu ma mun yi shaida da irin da abin da annabi ya shaida da shi ko fadarsa gaskiya ce kuma muna neman rahama ga dukkan sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa kaffu amma shi bainau ko ba ma kutsa kai cikin abin da ya gudana tsakanin su sai dai mu karanta a matsayin tarihi amma ka zama alkalin da zaka ce to wane shi ne ya daidai wane ya kuskure wane akan daidai kamar yadda shi a suke da khawarij su khawarij ma da su da nawasif su nawasif ne suka suka ce suka fasikantar da sayyidina ali su kuma khawarij suka kafirta shi su kuma shi'a suka allantar da shi wato in kai daraja da yawa sai fitina kuma taimaka yawa kana ƙara daraja kana ƙara shiga fitina shi sai dina ali da allah ya ba shi ni'ima da yawa gashi sirikin annabi gashi ahalil baiti gashi babban malami gashi babban alkali gashi babban jarimi gashi babban kaza babban kaza sai allah ya jarabce shi da makiyansa da yawa masoyansa da yawa masoyan ma kashi biyu da masoya 'yan jabu masu wuce gona da iri sai da aka samu wato mazhabi hudu a kan sayidina ali masu cewa allah ne masu cewa annabi ne masu cewa wasiyin annabi ne masu cewa ma'asumi ne masu cewa wato ha aka kuma zo masu cewa kafiri ne masu cewa fasiki ne suna wasu suna suke cewa fasiki ne khawarij kuma suka ce kafiri ne to tunda sun kafirta shi su suka suka kashe shi ma dan wanda ya kashe sayyidina ali yana itikadin shi kafir ya kashe shi abdurrahman bin muljimul muradi to kaga wannan aqida ai ta munana ka kalli sayyidina ali wanda ba wata daraja da za ka ɗaga wani ya samu sayyidina ali bai samu irin ta ba amma ka ɗauki sayyidina ali ka kashe shi kuma wai kana jin ma haka bara yake yi kaga musifa kenan da aka kutsawa cikin wannan ka karanta tarihin sahabbai ka karanta tarihi musamman daga shekara ta ta abin arba'in bayan hijira bayan hulafa sun wuce ko kuma ka ce daga lokacin da 'yan tawaye daga masar da 'yan tawaye daga iraki suka zo suka yi tawaye shine asalin tawaye ga shugaba suka suka ce sai dina usman bai iya mulki ba sai ya sauka ya fiye sanyi sannan kuma yana sa dangin su tuhumomi wajen goma sha duk na karya har da bai je badar ba ya gudu a ya yi waye diddai na karyan banza da wofi ko ba da shi aka yi bai atar duwan ba sauran abubuwa da suka kawo duk shubuhoyi suka har hada suka yi littafi ko suka ce sai ya sauka ya ki sauka suka kashe shi to daga nan fitina ta bude kofa وقال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وأن la على عرشه الله استوى كان العرش an yaliqu bihi yadda ya dace da allah. ba irin na mutum ba irin na Allah in ka san yadda Allah yake to irin istiwa'in Allah ba irin mai halki ya yi nisa daga halittarsa da zati amma yana kusa da su da iliminsa kama wasafa bihi nafsahu fi kitabi kamar yadda wasu ta kansa alkur'ani wa la lisanin rasuli da kuma harshen annabi sallallahu alaihi ba za mu ce yaya ba in ka ce kai fastawa za ce al istiwa ma'lum wal kaifu majhul indana su'alu anhu bid'a ahata bi kulli shay'in ilma ya kewaye komai da iliminsa wato ya san komai kenan laisa ka misali shay'un babu wani abu kwatankwacin Allah wa huwa sami'u shine mai ji sunansa mai ji kuma ji su ce albasiru sunansa basiru kuma basar su ce wallahu ta'ala yurafil akhirati wallahu ta'ala yurafil akhirati za a ga Allah a lahira wa a halin jannati bi absarihim yan aljanna za su ga Allah da idansu kuma za su ji maganar Allah yadda Allah ya ga dama kuma kamar yadda ya ga dama da wuta da aljanna gaskiya ne tun an halicce su tun kafin a halicci mutane sai da aka fara yin wuta da aljanna domin annabi adam ya shiga aljanna kuma kaga ta gabace shi kenan kuma ya zo a hadisi lokacin da allah ya halicci wuta da aljanna ya ce wa mala'ika jibrilu je ka ga abin da na tanada don na farantawa masu ƙaunata kuma ka duba abin da na tanada domin in bakantawa masu masu saba min ko makiyana ya je ga wuta ga aljanna yanzu haka wuta na nan da aljanna akan wannan ma akwai aƙidar da ta karkace suke cewa wutan ma da aljanna babu ita sai nan gaba za a yi su la abada kuma su biyun ba za su kare ba duk da shekul islam yana da ra'ayin cewa wuta za ta kare cewa da ya ce sabaka ah, rahamati gadabi to wannan hadisin ya dauko ya ce tun da allah ya ce rahamarsa tarin jayi fushinsa to ai wuta fushi ce to ita kuma aljanna rahama ce kuma allah ya ce rahamarsa tarin jayi fushinsa to wannan rahamar ta allah na santa sai ya kashe wutar wataran haka ya ce rahamar za ta yi tana sosai. ta sai ta cinye wutar fushi ba zai dawwama dindin da ta fushi ta tafiya ta tafiya ta tafiya ba wata ran sai rahama ta cinye shi tamma malamai suka ce a'a ai wanda Allah ya ce khalidi na fiha abada to wuta za ta dawwama kenan ya ce a'a wutar ce za ta kare yan wutar na nan a ciki amma ta kare ita to dai an masa raddi cewa dai ba haka ba ne wuta na nan zafin ta na nan azabar ta na nan akan wanda za su dawwama cikin ta dindindin kuma ya fake da labisi na fiha abinan haƙaba haƙaba hiqib wa lokaci kenan tunda an ce lokaci kenan abu lokaci zai wuce kuma da ba a sa lokaci ba ne abadan kuma lokaci ne da ba zai zo ba kaga lokacin da ba zai zo ba za a yi ta tafiya kenan akwai lokacin amma ko babu shi yau fal jannatu ita aljanna thawabun wato sakamako ne li yi ga masoyansa ita kuma wuta iqabun wato azaba ce li ahli ma'siyatihi illa man rahim sai wanda Allah ya ji kansa kuma dama shiga aljanna ma ai rahamar Allah ce siradin da za a shimfiɗa wanda kaifinsa ya fi reza sirantarsa ya fi allura kuma sannan za a wuce ta kansa wani zai wuce pau kamar haske wani zai wuce wal wani zai wuce da gudu kamar ya hau doki ko ya hau rakumi wani kamar an sheko shi da gudu wani ya tafi yana takama ya wuce wani kuma ya afka ciki amma kuma akwai kalalib akwai akwai abin nan wato ugiyoyi da suke kama kafafuwan wanda suka ci amana da kuma waɗanda suka yanke zumunta da wanda tauhidin su bai tsaya ba Allah ya tsira da mu da rahmasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallim sallim Allah ka ka amintar a wuce lafiya amma duk da haka ne ana kifawa ciki ba kaɗan ba yace akwai mizani kuma shi wannan mizani ma'auni ne na lahira kalarsa ne ba mu sani ba amma lahu kifatani yana da hannu biyu da in an ɗora haka ya rinjaye an ɗora haka to me za a auna wasu ce za a auna mu mu din kai za a ɗauka a ɗora wasu ka ce a'a aikin mutum za a mayar jismi a ɗora wasu ka ce a takaddun na alhaki za a dora ana a dora na lada ana to kowanne za a auna dai daga cikin ukun ko duka ukun za a auna ko biyu ko ɗaya Allah dai ya sa namu ya rinjaya shine yuzanu fi a'malil ibad za a auna ayyukan bayi hasanuha wa sayyi'uha mummunan da kyakkyawan duka kuma wannan sikelin da za a yi wannan awon da shi gaskiya ne kuma su biyun sun ce walhaudu wannan tafki na kausara almukarramu bihi na biyu na wanda za a karrama annabinmu da shi haƙƙun gaskiya ne sauran annabawa ma suna da nasu a hawa ɗin kowa yana da nasu haudu amma na annabi shine babban shine ya ce farinsa ya fi madara zaƙinsa ya fi zuma ƙasar da ke cikinsa kuma miski ne sannan kuma wato kofunansa adadin taurarin sama shi kawai so ake ka sha ko so ɗaya ne in ka sha to har abadan abada ka daina jin kishirwa duk abin da ga aljanna suna ci na sha'awa ne ba wai na yunwa ba ne ba a yunwa aljanna sai dai kawai ka ji sha'awa ka ci kawai shi za ka ga aljanna an fi magana akan 'ya'yan itace din da ake wasafa aljanna za kayan itace aka fi kawowa naman ma sai aka tashi kawo nama sai aka na tsuntsu wa lahamin tsairin ma shi dama an kaci shinkafa akan dora ma cinya kaza a sama ha gani An kace wala hamu tsairin shi lahaman tsariyan ai wannan magana kogi ake ko ba magana aljanna ake ba cikin suratul nahl wa shafa'atu haqq shi ceto gaskiya ne Allah ka sa mu cikin ceton annabi da qur'ani wa anna nasan min ahli tauhid kuma akwai wasu mutane da suke da tauhidi za su fito daga wuta da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ceton gaskiya ne shi ma kashi kashi ya kashi goma ceton wa azabul kabari haku dumurmuza mutum a kabari gaskiya ne mutumin da bai zo da tauhidi ba man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ya kasa amsawa da ko mutumin da ya zo da tauhidin amma kuma yana annamimanci da ko mutumin da ya zo da tauhidi amma ko baya da tsarki bai iya alwala ba bai iya tsarki ba waɗannan duka za su sha wahala a kabari wa munkarun wa nakirun su masu tambayar kabarin ɗaya sunansa munkar ɗaya sunansa nakir to su biyun gaskiya ne za su yi tambaya kuma allah ba mu damar amsawa na ji wani irin mulhidai din nan irin masu ilhadin nan wai ce wani mutu ya mutu aka ce marar buka ce ni za ku wa wani to ku bari in huta ma mana daga zuwa na sai ku fara tambaya ku bari in huta mana dan jira su ce to bari mu je mu huta ne su bashi wasu ya huta wasu ya ji masu da su ce man rabu kai ce yanzu ni za ku tambaya yanzu Allah sai an ma tambaye ni to kuma man rabu ku man rabu kuma ka yi sumai da lahirar wasa wasa ne wannan ko an mai da lahira wasa na lillahi wa na ilaihi wani ya turo min ne ta mamaki na ce a ce yanzu akwai wanda an tura muku ko mun gani ka gani ko ai yana cewa ma duk mala'ikan da maka haka bai da ai abin fa Allah dai ya tabbatar da mu tafiya ta yi nisa abubuwa mutane suna sakin baki akan abubuwa na lahira don kawai abin ya zama kamar wasa ya zama kamar wasa an ɗauke shi wasa mala'ika biyu ne wa ce ɗin ne tunda an ce munkar da nakir munkar da nakir aka ce ai ba munkarin nakirin ba tunda aka sawa a tsakiya kuma sai an yi wani shi ka taba ganin waya ya shiga tsakanin abu biyu in ba bambancin sifa ba ne munkar da wa da ba ci aka yi munkarin nakirin ba na ce mukarin nakir ya zama sifa da masuf ko ya zama abu ɗaya ne kenan amma munkar wa wa yawwa kamar raƙibin atidun ya turo mun abin na jin mana gogi goge shafin haushi na me na lahira? ga sakin baki mutum da kuma abin nan mutum na da bawai asalin karatu a karatu kawai ya shiga abu ne daga ta ai dalilin da ya sa kenan malamai suke ta suke ta rubuta waɗannan tafan don su faɗakar da mutane illar waɗannan abubuwa to mu je dai walkiramul katibuna walkiramul katibuna da Allah ya ce kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna to waɗannan masu rubutu ɗin nan sakatarorin da suke rubuta mummunan aiki da kyakkyawa to su ma haƙƙun gaskiya ne kuma suna nan suna aikin a mutu a tashi wannan gaskiya ne kuma sun ci alkaba'ir masu aikata sabo duka fi tilla mutum ya mutu yana saɓo bai tuba ba don an ce ina mako sai ka ce fi tilla. Allah sai inda ya ga dama wala nu ba za mu kafirtar da ahlal qiblati masu kallon gabas ba bi zunubin saboda suna laifi mutum yana sallah yana sabo yana sallah yana shan giya yana sallah yana luwaɗi yana sallah yana sata yana cin riba ba za mu ce masa kafiri ba har sai ya halatta abu wa nakilu sara'irahum ila Allah to mu bar asiransu tsakaninsu da Allah shi ya san me zai musu amma dai muna jiya musu tsoro fa kuma za mu tsaye da farillan jihadi wal hajji da hajji ma immatul na wato tare da shugabannin musulmi kulli daharin wa zamani a kowane yanayi da zamani kowane zamani ya zo dai jihadi na na me jihadi shine difa a difa an dini a kare addinin musulunci daga mahara sai yi amfani da me to ake kawo harin da irin makamin da ake harin to da irinsa za mu kare idan na magana ne to mu ma sai mu dinga magana Hmm? idan na rubutu ne mu ma sai mu rubutun idan na social media ne mu ma sai mu shiga social media mu mamaye da karatuttuka mu cika ta tiktok din duk mu cika shi da wa'azi duk wata barna da za shigo da ta ma mu shiga mu toshe gurin da irin makamin da aka zo mana da shi ta shi nashirul islami wa difa anhu yada musulunci da kuma tsare shi su ne cikon waɗancan abubuwan guda biyu guda hudu da na faɗa ragowan aikin da kuma sune suke kan musulmi bayan allah ya baka imani ya baka ilimi ga ibada ga halaye masu kyau to waɗannan ban guda hudu kai ma sai kai tallan su ka tallata wa wasu musulunci to shine shine nasharul islam wa difa anhu da kuma tsare musuluncin a hana mutane su dinga cin mutuncin addini ko suna taɓa haƙƙin allah da sauransu kamar yadda malamai suka na duniya suka hukunci akan ahmadiyya ahmadiyya wata kungiya ce da suka yi da'awar cewa ba annabi muhammadu bane annabin karshen zamani akwai wani annabi dan indiya sunansa ahmad mirza gulam alkadiya ne suka ce shi ma annabi ne duk ma hadisan da suka yi magana kan annabi isa ishara ake zuwa gare shi shine mahadin kuma kasar ingila ta ba su ta basu su ta ba kayan aiki ta giggina musu marakis saboda su ba wanda suke jin haushi a duniya ingila irin muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun fahimci shi shi ne ma addinin gaba daya domin da zarar ka taɓa martaba annabi sallallahu alaihi wasallam ka rushe addini shi yasa duk wanda ya zagi annabi sai su bashi mafaka duk wanda ya zagi annabin ya je ingila sai ya bashi masauki yasa Allah ya kiwa kasa albarka ita tare ni kasashe da yawa amma duk an zo an wuce ta sai munafunci kawai wala nara al-khuruj ala al-a'imma wala narar khuruja ba ma ganin wato tawaye alal a'immati wato wannan magana da wasu ke ga kamar sunna matsorata ne da suke cewa ka aiwa shugabanni tawaye shine ainihin jarumta babu inda aka yi tawaye aka zauna lafiya ka dai duba iraki yadda ta koma yanzu lokacin da alu suna suka ta cewa kada ku yi fada kada ku ɗauko rigima ku zauna duk da zaluncin da ake muku ku ta haƙuri kana cin abinci kana zuwa masallaci kana zuwa makaranta akwai firamare akwai sakandare akwai hadda qur'ani akwai kaza ku ta hakuri da ɗan wannan zaluncin da ake muku ɗin a ɗan hana ka magana dan mammare ka dan ku hakuri kan ɗaiɗai ko ake yi ba kan al'umma gaba daya suka ce su san musu yadda da wannan aƙida ta halu suna cewa kada wa shugabanni ta waye ba yanzu da aka yi ina iraqin take an rushe makarantun an rushe gidajen an kashe miliyoyin mutane an sace kudin kasar kuma har yau din kashe mutane ake ta yi libya da suka wasu suka samu malama suna suka ce suka ce abin nan kaddafi yana zalunta su aka ce ku yi hakuri akwai abinci akwai sutura akwai zaman lafiya akwai masallata akwai kaza ku kyale shi in yayi shekarunsa tafiya zai wata ran Allah zai ka canji suka ce sam su kasashen Amurka sun ce ai zanga zanga ai tawaye yau da aka yi zanga zanga ina Libya take gabaki ɗaya ƙasar ta lalace zubar da rayuka ake ta yi har sai da kai saboda lalacewa kasar ana kasa mutum akan titi ana sai da shi yadda ake sai da nama haka za ka an kasa mutum kamar awaki ni kai na akwai yaron da na fansu wani danmu da aka ya je neman karatu da kudi can aka siyar da shi to ka gani shaida ne ba akan ana sai da mutane kin ka gani to iraki aka syria ko suka ce wannan yana zalunta su aka ce ku yi haƙuri mulki yake zai gama ai ba zai dawama ba yanzu komai yana tafiya daidai shi kadai ne yake zalunta mutane ko ba kasa gaba ɗaya yake zalunta ba ku ne wanda ake zalunta su mai da al'amari ga Allah suka ce sam ai amurka ta ce ai zanga-zanga suka ɗauki zanga-zanga da tawaye yau gaba ɗaya makarantun ƙasa an rushe su masallatan ƙasa an rushe su an ƙone ƙur'anai an ƙone maktabobi an kashe mata da yara da ƙanana sama da miliyan kuma yin sama da miliyan biyu ko uku suna suna ƙasar waje sun tarwatse sun shiga ƙasashen da ba addini wani garin ba a sallah wani ya rabu da matarsa wani mata ta rabu da mijinta masifu iri iri gashi nan sun tarwatse ƙasar ta tarwatse saboda kin bin wannan aƙida da ahlus suna suka ce ku yi hakuri suka ce ai san ba yanzu ba zamanin hakuri bane zamanin tawaye ne da fito na fito ga wannan aƙidar ba karamin rufawa mutane asiri take ba aqida cewa kada a washi gabanni tawaye a basu kai kai je kai ta sallaka sai ranar da suka ce mu daina sallah ba ku wanda zai iskancin mutum ba zai ce a daina sallah ba dama duk abin nasu akan mulkin su ne ka je kai magana akan mulkin su ka bar su su fantama kai ka je kai ta sallah ka in ka kwana kana sallah kana karatun qur'ani kana tajawidi sai ma su baka gudunmuwa su mulkin su ne ba sa son ka taba to ba musu mulkin su je su ta yi tunda ba dawama za su yi ba mulkin ma ba dawama zai ba amma an kace sai ka ture musu mulkin nan suna da makamai ba su da imani ga makamai ga kuɗi ga goyon baya na turai to shi su ce a murkushe kowa a buge kowa dan abin da ka rasa din dan kankani da kake kuka a kai sai a zo a rasa shi gaba daya ko ba ma ganin mutum ya dau makami ana fitina ya ce shi ma zai shiga yaki ha kawai ka dauki makami ka shiga fitina to za ka kashe katil ne wa makatul kawai wa nasma'u wa nuti'u za mu za mu zamu ji zamu saurara zamu biyayya liman wallahu allahu ga wanda Allah ya jibinta masa lamarin mu fil ma'rufi ba za mu cire hannunmu daga biyayya ba lokacin da mutanen madina suka yi wa yazidu bin ma'awiya tawaye suka suka samu abdullahi dan umar suka ce mu mun fita daga jagorancin yazidu yau da yana shan giya yana kaza yana kaza suke ta faɗan laifuffuka a kansa suka ce saboda haka sun fita ce to ni dai na masa mubaya ni kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mai wadari za a kafa masa tuta ranar alkiyama so ni ba zan cire da'a ba in yace in sha giya ba zan sha ba duk abin da yace nayi na saba ba zan ba amma na riga na masa biyayya akan da'a akan bin Allah da manzansa kuma kuma na baku ku shawara kada ku suka ce sam ya tattara 'ya'yansa da matansa da iyalansa ya fita ya bar garin suka zo wajen Ah, abin na dan hassan shi ma ya kiyarda suka ta neman mutane suka kiyadda har suka ne muhammadu hanafiya shi ma ya shi kenan aka zo aka dinga shi ne aka yi wannan mazabaha aka yanka a madina aka zo aka turo wani gwamna ya zo ya kashe mutanen gaba ɗaya yi za a ga sahabbai suke cewa fitina ba ta da daɗi wannan jihada munzu ba a sallahu shi jihadi yana nan sai dai kala kala sa ne ke canzawa wata ran aljihadul mali ne wata ran aljihadul siyasi wata ran aljihadul ilmi wata ran bil wata ran bil wata ran bil jihadi ba za a daina shi ba ko wannan karatun da muke jihadi ne don ba wani da ya ce mu zauna mu mu kai imani mu zauna mu ko ba wanda yake ba mu albashi ko ba wanda ya samu balle ya hana mu ka gani kuma an aka daina wannan addini mutuwa zai in aka daina zauna a karantar da qur'ani da hadisi da fiƙo addini mutuwa zai dan za a wayi gari wani ya zo bai ma san aya ba sai ka karanta aya ce wannan me kuwa ya ji dan daɗi daɗi me wannan saboda an daina karantawa so karantawa ci gaba da raya addinin ne ya zama akwai shi kuma shi zai hana mutane su fita daga musulunci tunda ana karantar da su shi amma da zarar karatu ya daina kawai kafirci za a koma amma yanzu mutum yana faɗa wata musifar ta zo a tare ta da karatu wani abin ya zo a tare shi da ilimi wani abin ya zo a ki kaza to shine abin zai ci gaba da da sauraron addini har zuwa tashin alkiyama tare da shugabanni na shugabannin musulmi ba abin da zai bata shi haka nan hajji yana nan shi ma za a ci gaba da zuwa haji har zuwa ranar alkiyama wa haka nan za a bayar da sadakoki daga abubuwan kiwo ila ulil amri daga shugabannin musulmi daga shugabannin musulmi za a ba su cewa ga zakkanmu nan in kun cinye ku da Allah in kun raba mutane shikenan wa za mu bi sunna kuma za mu bi jama'a ba za mu rarraba kan al'umma ba shuzuza za mu nisanci shuzuz ka zama saniyar ware shine shuzuz kai komai aka zo da shi kai sai ka ware kai kadai kai eh, shaz wal furqati da kuma raba kan jama'a wal khilaf kuma da kawo sabani mara amfani akwai sabanin da bai da zaka ka kore shi amma akwai sabanin da san rai ne su biyun sun ce muminai mutane muminai ne a cikin kunce su da kuma gadansu ba za a hana mutum gado a ce ai wani ina jin kafiri ne da ka a raba sa ko kuma ka a yi masa sallah ko ka a yi masa wanka kotu ce kadai take da ikon ta yanke mutum hukuncin ba za a yi masa sallah ba za a yi masa wanka ba in ka ga mutum yana kafirci kai shi kara kotun akwai ta musulunci yanzu kamar yadda aka kai abdul jabbar kara to shine daidai duk wanda ya zo da wata akida da ba a santa ba a buga shi a kotu a kai wa alkali hujjoji shi kuma yanke masa hukunci to ko kashe shi aka yi kotu ce ta kashe shi ba wani ne ya kashe shi ba. in gwamnati ta kashe mutum ko ba abin da za a yi amma wani ne je haura gidansa ya kashe shi to su ma mabiyansa sai su je su kashe wancan sai wani ya kashe wannan sai wani ya kashe wannan shikenan sai fitina ta abu amma duk wanda ka zo da aqidar da ka tabbata kana da hujja ta fita musulunci je ka kotu ka shigar da kara ka ce ina karar wani ya zo da abin da ya saba musulunci shi kuma alkali sai ya karba ya rubuta ya gayyato shi ya zo ya kare kansa in ya kasa kara kansa yanzu hukuncin da alkali ya masa kai ba ruwanka ko caye a kashe shi aka sake shi dai kai dai ka kubuta kuma shi ma alkali ya kubuta inda ba shine mai kashewa ba shi umarni zai bayan na tabbatar wannan mutumin ya zo da aƙida da ta saba addinin musulunci kuma na yi umarni da a kashe shi so in ba a kashe shi kuma Allah zai tambayi wanda shi kuma ya zartar da hukunci kai da kaji ka kai kara amma ka koma gefe ka tara mabiyanka ka ce wani kafiri ne wani fasiki ne wani to wannan son zuciya ne kotu ce kaɗai take iya mutum wannan hukunci wala yudra ma hum ba san yaya me suke da shi a wajen Allah ba innahu mu'minun haqqan fa hum wanda ya kalli kansa ya ce ni mumini ne da gaske ta kaga wannan wannan ya zo da bid'a ya aikata bid'a tunda imani a boye yake wanda kuma ya ce shi a wajen Allah mumini ne kaga kenan kamar ya san tsakaninsa da Allah ya san gaibu kenan amma an ka ce amantu billahi shi kenan na yi imani da Allah na yi imani da Allah da malakunsa da manzanninsa wannan jin kanka ka jingina inda gaske kake shi kenan amma ka ce a wajen Allah kun haɗu da Allah ne ya karɓe ka wanda ya ce na yi imani da Allah to fa huwa musibun wannan ya dace don ya faɗi abin da ya jingina wa kansa ne ni na yi imani da Allah amma ka ce mu ni mumini ne na gaske gasken ai sai an je gaban Allah za a gane na gasken to waye baka shaida kai na gasken ne kuma ba sai ka mutu a kan gasken ba sai an ka tashi akan gasken ai ba za ka gane na gasken ba ne sai an ce shiga aljanna wa mun zuhu zai anin na wadda udkhila janna ta faz da murji'a yan bid'a ne batattu su suke sassauta addini su suka kwanci addini su murji'a su suka ce imani ba shi da alaka da aiki kawai to da ko baka yi aikin ko kai mumini ne da ka yarda da Allah da ka yarda su kawai yarda shi ne na yarda da Allah to magana ta kare kwaman kala mumin su kuma kaddariya su ne majusu hazi hilumma wanda suke cewa babu kaddara su kuma jahamiya wani masu kore sufofin Allah da sufanta Allah da halitta ko faru su waɗannan dama an ce kafirai ne su ko rafida shi'a rafadul islam su suka yi watsi da musulunci su rafida shi'a kenan su kuma khawarij sune su ne waɗannan waɗanda suke fita daga addini zafin kai shi yasa addini nan namu sai dai ka roki Allah tabbatar da kai in kai zafi da yawa sai ka fada khawarij in kai sanyi da yawa sai ka fada murji'a to su murji'a yan sanyi ne a ci banza ne su kuma khawarij yan a caji su suke yanka mutum da sunan Allah kana kabbara sai a sa gaban ka gabas a yi bismillah a yanka ga yadda ake yanka rago kuma a kabbara Allahu akbar addini ya ɗaukaka an yanka limami sun taɓa shiga wani gari suka tara limaman garin suka ce waɗannan su ne fitina a garin nan ba sa gaya mutane gaskiya hudu ba kawai suke ta juma'a suna cewa ji tsoron Allah amma ba sa zagin gabanni aka tara su aka yanka limaman tukunna suka ce kuma a je kotuna a kamo alkalai su kuma suna yin shari'a wata ta musulunci wata ba ta musulunci ba to aka yanka alkalai sun yi haka in suka kashe malamai kaga ba mai kalubalanta su daga su sai jahilai shi kenan wanda ya raya kuma ya ɗauka kuma ya faɗa kuma ya rubuta kuma ya ƙudire a ƙur'ani ba maganar Allah bane ba sifar Allah bane halitta ne da ya halicci bera da doki da kaza haka ya halicci kur'ani to wannan mutumin kafiri ne kufran yankilu an irin kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci wanda ma yake shakka akan kafircinsa inda yana da fahimta to shi ma kafiri ne sai a kai shi kotu alkali yake masa hukunci wakala abu muhammad mhm. wa samitu abi Na ji babana yana cewa ji shi dan sa alamatu bida'i bid'ah alwaqi a tufi ahlul wato alama dan shi shine cin mutuncin malaman hadisi duk mutumin da kaga shi ba shi da wani amfani sai dai cin mutunci da zagi da batanci ga malaman sunna ta wannan alama ce ta dan bid'a ne wa alamatu su kuma alamar zindiƙai ma ahli sunnati hashawiyya su suke kira ahli sunna hashawiyya cikon gari ta su ba su da ba su da kwakwalwa ba sa bincike dai komai su ce sun yi imani ai suna son su ruguza hadisai ne wa alamatul jahabiyya su ko alamatul jahamiyya tasmiyatum ahlus sunnati mushabbiha su suke kira ahlus sunna mushabbiha wato mushabbiha su ne masu kamanta Allah da wani su kuma sharrin da suke ahlus sunna kenan wa alamatul qadariyya su ko qadariyya tasmiyatum ahlus sunnati su suke kira ahlus sunna mujbira wato masu kamar wato cewa su eh, su qadariya suna ga wai ai mutum shi yake yin aikinsa to kai da kace Allah ke sai ce to akai ijibarin ka akai tilasta ka akai kake yin abu wa alamatul murji'ati alamun murji'a kuma ahlus sunnati mukhalifatan wa naqsani su kuma murji'a su suke kiran ahlus sunna cewa masu sabawa ko masu tauyewa wa saboda mun ce imani yazidu wa yanqusu to sai su ce wai to mu ne tauyayyin su a gurin su imani baya tauyewa kai da kace ya tauye to kai da tauyayyi su a gurinsu kamil ne imanin kaɗai da jibrilu su kuma rafida an za su yi mana shari sai su ce mu makiyan ahlul baiti ne da ka faɗi darajar sayyidina ali yadda take a shari'a baka wuce gona da iri ba sai su ce baya son sayyidina ali su kuma sharrin da suke wa ahlus sunna ke su ahlus sunna ba abin da yake bin su sai suna ɗaya tak wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma yace ba zai yi a ce waɗannan suna din suna ba ne. qala abu muhammadin wa sami'tu abi wa ba zur'ata ya yace naji abu abu hatim da abu zur'atar razi ya amurani bi a halin zayyi wal bida'i ji suna umarni mutum ya kauracewa karkatattu kuma yan bida'a kuma suna tsanantawa fi zalika a shaddar tagalizi wayunkirani wada kutubi bilra'ayi bi gair athar kuma suna kin mutum yazo ya rubuta littafi ba aya ba hadisi ra'ayinsa kawai ke zubowa a ciki wayin hayani an mujalasati ahli kalam kuma sun hana zama da masu ilimin falsafa wa nazari fi kutubul mutakallimina da kuma bincike a duba a cikin littattafansu wa la sahibu kalamin abada wanda ya dogara da ilimin falsafa wajen sanin Allah to ba zai rabauta ba har abada don ba tana ake sanin Allah ba qala abu muhammad bin abi hatim wa bihi aqulu wannan shine aqida ta nima wa qala abu ali bin hubaysh al-muqri wa bihi aqulu qala shaykh al-muzaffar wa bihi kulu wa qala shaykhuna anil musannif wa bihi aqulu wa nahnu bihi naqulu wa faqana Allahu kulli mu'minin lima yuhibbu wa yarda min alqawli wal amali wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to wannan shine abin nan na farko